Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Suleiman ya ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata takwas ga watan Nuwamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa za ta ba mu kanun labarai. A yau talata miliyoyin Amurkawa za su kada kuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin kasar. An fara taron sauyin yanayi na duniya a birnin Sham al-Sheikh na kasar Masar. Kamfanin Meta da ya mallaki dandalin Facebook na shirin fara sallamar ma'aikatansa da dama a wannan mako. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau, amurkawa za su garzaya rumfunan zaɓe don kada kuri'unsu a zaben rabin wa'adi wanda zai fayyace ko 'yan democrat za su ci gaba da zama masu rinjaye a majalisar dokokin kasar ko akasin haka sanata cory buka ɗan jam'iyyar democrat ne a majalisar dattawan amurka ya ce duk da cewa tattalin arzikin na cikin mawuyacin hali kazalika wannan ce jam'iyyar da take kokarin kare 'yancin dan adam saboda haka wannan zaɓe ne mai matuƙar sarkakiya zaɓe ne na rabin wa'adi amma ina da ƙwarin gwiwar za mu ci gaba da riƙe rinjayen a majalisar dattawa sannan muna tafi da fashin baki kan zaben na rabin wa'adi tare da dr nasir dan mowa dan asalin najeriya mazaunin amurka muna kuma ɗauke da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakwato ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labarin duniya A yau Talata miliyoyin Amurkawa za su kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da zai tantance tsarin muhawarar siyasar Washington da za a gani a zango na biyu na wa'adin mulkin shugaba Joe Biden na shekaru hudu. Dukkan kujeru 435 na majalisar wakilai ake takara a kansu da kuma 35 daga cikin kujeru 100 na majalisar dattawa. Fiye da mutum miliyan 42 sun riga sun kada kuri'a da wuri ko kuma sun aika ta adireshin aika wasiƙu. Wasu manazarta sun faɗa cewa jimillar kuri'un da za a kada a fafatawar da za a yi a faɗin ƙasar na iya haura miliyan 115 da aka gani a zaben tsakiyar wa'adi na 2018. A yanzu dai 'yan jam'iyyar Democrat suna rike da madafun ikon majalisun biyu, amma kuri'ar zaben share fage ta nuna cewa 'yan jam'iyyar Republican za su iya rike majalisar wakilai da ta dattijai. sakamakon da kan haifar da tsaiko a duk lokacin da wata jam'iyya ɗaya ta zama mai rinjaye. An fara taron sauyin yanayi na duniya a birnin Sham al-Sheikh na ƙasar Masar, yayin da Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres ya yi gargaɗi a jiya Litinin cewa dole ne kasashen duniya musamman kasashe masu arziki su ɗauki mataki cikin gaggawa domin kaucewa lalacewar muhalli. Guterres ya ce, "Mun kama hanyar fadawa mummunan yanayi, muna cikin tsakiyar yaƙi don ceto rayuwarmu, kuma ba ma samun galaba." Mahimman batun da za a mayar da hankali a kai a wannan shekarar shine ta yaya kasashe masu arzikin masana'antu da ke haifar da matsalar gurɓata muhalli ciki har da amurka za su taimaka wa kasashe marasa galihu da matsalar sauyin yanayi ke karewa a kansu kamfanin meta da ya mallaki dandalin facebook na shirin fara sallamar ma'aikatansa da dama a wannan makon a cewar rahotannin kafafen yada labaran amurka jaridar wall street journal ce ta fara ba da rahoton shirin sallamar wacce za ta shafi dubban ma'aikata kuma za ta kasance ta farko da kamfanin zai yi tun bayan da aka kafa shi shekaru sha takwas da suka gabata ana fargabar shirin rage ma'aikatan zai fara daga gobe laraba kamfanin na meta dai bai ce komai ba kan rahotannin da ke ta yawo Wannan sallama da Facebook ke shirin yi za ta biyo bayan rage ma'aikata da kamfanonin fasahohin zamani ke ta yi a cikin 'yan watannin nan waɗanda suka hada da Twitter, Microsoft, Lyft da kuma Stripe. Ana sauraron labarun duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana ƙarashin labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yau ne amurkawa za su garzaya rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'unsu a zaben rabin wa'adi wanda zai fayyace ko 'yan democrat za su ci gaba da riƙe ƙananan ƙanƙanin rinjaye da suke da shi a majalisar ko akasin haka ga ƙarin bayani a fasarar wannan rahoto da mahmud lalo ya haɗa mana 'yan jam'iyyar democrat ne dai suke da ƙanƙanin rinjaye a majalisar dokokin amurka idan kuma za a bi tarihi akwai yiwuwar jam'iyyar shugaba joe biden ta rasa kujerunta a majalisar wakilai da ta dattawa wanda hakan zai sa jam'iyyar republican ta karbe shugabancin majalisun biyu su dai 'yan democrat sun ce hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke a farkon shekarar nan wanda ya haramta zubar da juna biyu shine zai zaburar da masu kada kuri'a su nufi rumfunan zaɓe sai kuma batun matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ke addabar amurkawa Sanata Cory Buka ɗan jam'iyyar Democrat ne a Majalisar Dattawan Amurka. Ya ce duk da cewa tattalin arzikin mu na cikin mawuyacin hali, wannan ce jam'iyyar da take kare haɗin kanmu. Wannan ce jam'iyyar da take ƙoƙarin sauƙaƙa farashin magunguna da samar da inshorar lafiya mai rahusa. Kazalika wannan ce jam'iyyar da take ƙoƙarin kare 'yancin ɗan adam. Saboda haka wannan zaɓe ne mai matuƙar sarƙaƙiya. zaɓe ne na rabin wa'adi amma ina da ƙwarin gwiwar za mu ci gaba da riƙe rinjayen a majalisar uh, dattawa to wasu dai daga cikin 'yan takarar da ke neman kujerun majalisar ƙarƙashin jam'iyyar republican sun fi karkata hankulansu ne kan hancin zaɓen inda suke ta nanata ikirarin tsohon shugaban ƙasa donald trump wanda ba tare da gabatar da wata hujja ba yake cewa an tafka magudi a zaben 2020 a dalilin haka cibiyoyin kata santa da ke jihar atlanta wacce tsohon shugaban amurka jimmy carter da mai ɗakinsa rosalind suka kafa suka tashi haikan wajen horar da masu sa ido kan harkar zaɓe kan yadda za su bibi yadda zaɓen zai gudana a jihar georgia wacce ta zamanto ɗaya daga cikin jihohin da 'yan takarar kujerar sanata suke fafatawa ɗan takarar sanata ƙarƙashin jam'iyyar democrat wanda fasto ne raphael warnock shi zai kara da tsohon dan wasan kwallon zaruruga Herschel Walker a zaben jihar ta Georgia da kowa ya saka wa ido. David Carroll jami'i ne a chibet ta Carter Center. Uh, uh, ya ce Amurkawa na ƙara nuna alamun rashin amincewa da yadda zaɓe ke gudana. Hakan ya sa muka ga ya dace a samu masu sa ido 'yan baronmu don su bi diddigin al'amura. da kuma samun kwarin gwiwa kan al'amuran zaɓe. A can jihar Pennsylvania kuwa 'yan Democrat ne suka ce sun fara ganin haske yayin da takarar kujerar sanata ta yi zafi tsakanin ɗan Democrat Laftanar John Fetterman da Dr. Mehmet Oz da ke samun goyon bayan Trump. Biden dai ya faɗa manema labarai a San Diego cewa yana da ƙwarin gwiwa jam'iyyarsu ta Democrat ita za ta lashe zaben amma kuma 'yan Republican sun ce sun fi hangen nasara. Glenn Youngkin ne gwamnan jihar Virginia. Ya ce wannan zaɓe zai zama wa shugaba Biden hannunka mai sanda. Na fata zai farga. Saboda abubuwan da suka faru cikin shekaru biyu da suka gabata sun haifar da matsaloli da dama a Amurka. Na fata Biden zai ga yadda Amurka za su faɗa masa ranar talata cewa ba sa jin daɗin mulkinsa. kuma yana ganin majalisun dokokin amurka karkashin ragamar 'yan republican za su yi aiki tukuru don cika alkawuran da suka yi na kuma fata biden zai saurara tunda dai rahotanni suka nuna cewa sama da mutum miliyan arba'in har sun riga sun kada ƙuri'unsu a irin daman nan da ake ba 'yan ƙasa masu uzuri su yi zaɓe da wuri tun kafin ranar zaɓen. To an gaishe ka Mahmud Lalo. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Hanifa ta karashin labaran duniya. Masana daga jami'o'i fiye da goma a nahiyar Afirka sun gudanar da taron tattaunawa kan yadda za a yi amfani da addini ta hanyar da ta dace don gudanar da zaɓuɓɓuka masu tsafta a nahiyar. Taron ya gudana ne a Jos babban birnin jihar Filato da ke tsakiyar arewacin Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana. Masanan wanda malaman jami'o'i ne daga nahiyar Afirka da suka yi karatu a jami'ar Beirut na kasar Jamus sun tattaro kansu ne zuwa jami'ar tarayyar Najeriya a Jos inda suka tattauna kan maudu'in siyasar addini a Afirka. Dr. Umar Ahmad daga jami'ar Usman Danfodiyo a Sokoto ya ce sun tattauna ne kan alakar da ke tsakanin siyasa da addini. To mu abun da muke ni a wannan taron ya za a yi amfani da addini domin a samar da ci gaba kuma a samar da zaɓe sahihi a yi cikin lafiya a ƙare lafiya kuma a samu ci gaba Baba Mai Bello malami daga jami'ar Maiduguri ya ce taron nasu ya zo daidai lokacin da ake samun cece kuce kan tsayawar takarar shugaban kasa da mataimakinsa daga addini guda. Da kila mutane ba ruwansu da wani addini ko kuma wani abu amma yanzu kuma talakan Najeriya in yadda zai ce to zai zaɓi mutum a wannan musulmi ne wannan daga bangare na ya fito wannan daga so so har kullum akwai wannan to amma dai abin da dai muke fata abin da kuma muke kira ga 'yan Najeriya matsayin mu na masu bincike shine a duba cancanta. Ba a Najeriya ce kaɗai addini ke tasiri a harkokin siyasa ba. Samuel Ndogo daga Jami'ar Moi a Eldoret ta kasar Kenya ya ce ba za a taɓa raba 'yan Afirka da sanya addini a cikin harkokin siyasa ba. I would say that the diversity in our religious affiliations and convictions. Ya ce zan iya cewa bambancin addininmu da imaninmu bai kamata su zama tarnaki wa siyasarmu ba, don addini zai taka muhimmin rawa wajen sasanta duk wata matsala da ka iya tasowa a lokacin zaɓe. Ita ma madan Chikas Filfi daga Jami'ar Jos ta ce bai kamata addini ya zama makamin yin siyasa ba. Higa ya kamata a ce a yanzu a yanda muke a Najeriya kowa yana da addininsa kuma wannan addini yana da muhimmanci sosai kowa ni dai shawara na ci ne idan za a shiga wannan siyasa kar a daga addini ya zama kamar shi ne eh, makami ne ko menene da za a using a cikin siyasa wannan baya kawo cin gaba sosai. Mr. Franz Kugelman daga Jami'ar Beirut ta kasar Jamus ya ce suna shirya irin waɗannan tarurruka ne don ƙarfafa ƙungiyar tsoffin ɗaliban jami'ar kusan ɗari biyu da ke faɗin Afirka don yin nazari kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa. I have to congratulate the Federal Republic of Nigeria that they managed to organize democratic elections since 1999. Ya ce na yaba wa gwamnatin tarayyar Najeriya yadda ta sarrafa zaɓuɓɓuka ta hanyar demokuraɗiyya tun shekara ta 1999. Masana sun karkare taron ne da fatar 'yan Najeriya za su yi amfani da bambancin addininsu wajen fahimtar juna da zaɓen shugabanni na gari da za su kawo ci gaba a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, ƙarshen labaran duniyar kenan. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yau ne za a gudanar da zaben rabin wa'adi a nan Amurka wanda zai baiwa Amurkawa damar zabar sabbin 'yan majalisar dokoki a kasar. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tuntubi mai fashin baki mai fashin baki Dr. Nasir Danmowa dan asalin Najeriya mazaunin Amurka inda ya nemi ya yi ƙarin haske kan zaben na rabin wa'adi. shi a zaɓe kamar a ce na rabin zango kenan ana yin shi shekara biyu bayan an yi zaɓe na general wanda ake zaɓe shugaban ƙasa da da 'yan majalisa eh, wakilai da kuma hmm. su eh, sanatoci kasan suna amerika yadda tsarin mulkin sauki shugaban ƙasa ana zaɓe ne ne wasu tsawon shekara hudu su kuma membobi na abin nan na eh, majalisar wakilai ana zaɓe su kowace shekara biyu ne sannan su kuma sanatoci ana zaɓen su kowace shekara shida ne so eh, yana yiwa wasu za ka ga a wannan zaɓen yawanci duk dai wanda yake a majalisar wakilai sai an sake zaɓen shi a wannan zaɓen rabin zango ɗin sannan haka kuma wasu gwamnoni da kuma wasu um, sanatoci su ma ana zaɓen su ba kowane sanata ba don wanda bai cika shekara shida ba ba za a yi zaɓen shi ba. Wato dai na fahimce ka akwai bambanci tsakanin shi wannan zaɓe na rabin wa'adi da wanda ake na shugaban ƙasa. Eh. To a kamar waɗanda batutuwa ne suka ficewa masu kada ƙuri'a tuwa ƙuri'a misali za ga in za a yi zaɓe zaka ga mutane sun tafi da wata niyya a zuciyarsu don su sauya wani abu kamar nan amurka wannan zaɓe da za a yi na rabin wa'adi menene ke zukatan jama'a alal misali ka ga yanzu lokacin da za a kamin eh, lokacin zaɓen yayi shi an jam'iyyar republican su suke da rinjaye su ake ganin ga hasashe ya nuna cewa su za su anshi majalisun gaba ɗaya guda biyu to amma daga baya sai da eh, kotun koli ta ƙasa supreme court da ta eh, abin ta soki wannan abin na na abun shi na zubar da ciki eh. da suka soke min dokar wadda take ta yi shekara hamsin ana aiki da ita to sai abin ya juya ya koma ga 'yan democrats kamar su ne za su rike majalisun duk guda biyu to amma daga baya kuma sai saboda matsalar abin nan na yanzu wannan hasashe da aka yi na kwana yau ma na saurari wannan hasashen masu kididdiga sun nuna cewa yanzu kuma mutane hankalin su koma ga wangan abu na matsala a yawan farashin kayayyaki. Kayayyaki haka. Yanzu shi ne kan gaba. Amma ɗan eh, wata ɗaya haka zuwa wata da suka wuce matsala eh, abin nan wannan eh, sokewa da kotun wani ta yi. Wannan doka ta zubar da ciki kenan. Ta zubar da ciki mm. shi ne kan gaba saboda mata sun ga kamar su ne aka ci ma zarafi ga wannan al'amari. Dan mowa kenan a tattaunawarsu da Mahmud Lalo. Yanzu sai ku da gyar zama don ku saurari shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sado mu da ku a kashi na biyu na muhawarar da muka shirya domin gano dalilan da ke sa ana samun cece kuce tsakanin manyan addinan Najeriya guda biyu wato musulmi da kiristoci. Sunana Reverend Dr. James Mobile Wuye Pastor na ɗarikar assembly of god a rocin nigeria to ni ba zan in ce ga waɗanda suka fi yi ba amma abin da ake cewa ka riƙe addinin ka riƙe addini na mutunta juna shine mafita akan wannan amma matasa mahimmanci matasa sun fi yawa a cikin addinan mu da suke kawo tashin hankali sannan akwai kuma waɗansu dattawa wanda suke malamai ne amma sai sun yi ma mutane batanci suke ji ana ganin su gwanayi ba za a ce ga wanda ya fi fitina ba ko ta da fitina sai wanda ya amfani da addini don son kansa. sunana muhammad mansur ibrahim sokoto limamin masallacin ta abu huraira kuma farfesan kimiyyar hadisi a jami'ar usman fado da ke sokoto addinin musulunci yana kallon kirista a matsayin abokin zama na gari kamar da allah dauke sarki a cikin alkur'ani a suratul ma'ida yake cewa za ka samu waɗanda suka fi tsananin adawa da musulmi su ne yahudawa da mushrikai za ka samu waɗanda suka fi nuna ƙauna ga musulmi su ne kirista saboda a cikinsu akwai malamai kuma kiristoci ba su girman kai da haka tarbiyyar da addinin musulunci mu musulmi ita ce kyautata dangantaka da aminci da mutunta juna tsakanin mu da kiristoci tambayi duk kabilun da kiristoci suke da cikin misali kabilar ibo a garin kano ke sabon gari ka gani wanda idan haƙƙi yake toye musu na wanda ke shiga garin sokoto in ya biyo babban titin shiga garin wato amadu bello zai ɗauka yana gari ne na kiristoci tsantsa sau da manyan manyan coci za su yi maka mara to amma ka je kudancin najeriya ka tambayi musulmin da suke can suna samun dama da walwala da mallakar filaye da gina masa masallatai da nuna 'yanci a matsayinsu da 'yan ƙasa a can? idan kun saurari kashi na farko na wannan shimfiɗa da muka yi a makon jiya kun ji cewa mun buɗe wannan muhawara ne tsakanin shak bashir adamu aliyu mai wakiltar musulmi da kuma evangelist musa misal da ke wakiltar ƙungiyar kiristocin najeriya To wasu daga cikin abubuwan da za mu taba a yau sun haɗa da shin kalmar arna da kafiri ita ce kaɗai abubuwan da ke bata wasu kiristoci rai daga 'yan uwansu musulmi. Sannan kuma idan aka ce za a zauna a yi lissafi tsakanin kiristoci da musulmi suwaye suka fi asarar rayukan mutanensu a cikin hare-haren ta'addanci da kungiyoyin irin su Boko Haram suke kaiwa mutane a Najeriya. Kuma idan kungiyoyin su Boko Haram da sauransu sun je kai hari, shin sukan bambanta addinin mutum? Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu taba a wannan kashi na biyu na muhawarar da muke yi a kan wani al'amari ba tare da bata lokaci ba bari mu ci gaba so yanzu kai eh, yawan maganganun zargi da kirayen sunan da baya da kyau ne kawai kake jin asanadin wannan rashin jituwa ko akwai wani abu daban eh to idan ka duba ka san addinan nan guda biyu kowanne da nasa amma addinin kiristanci ita awasa tana yi ne kowa yana kare kambunsa ne mm. domin kira ga mabiya su zo ga to ina magana haɗin kan ƙasa da 'yan ƙasa fa to haɗin ƙasa kuma idan ka ka maganan ƙasa ce ƙasa mun samu kanmu a arewa duka ƙasa guda ke daya mm, kamar ubana da ya haife ni mm. ai a zamanin <clears throat> biyafara ai babu magana cewa eh, musulmi ko krista haka zo aka ɗebe su aka suka tafi yaki suka yaki fara. tare suka yi yaƙi ba a bambanta kowa ba to maganan ƙasa in aka tashi ana tafiya tare amma na a zamani daga tamanin da ɗaya daga saba'in da tara da aka fara eh, demokaradiyya sai aka kawo bambanci don ba zan manta wannan lokacin ba aka zo da zancen awolowo aka zo da zancen shagari to amma mabiya yawanci a wannan lokacin don lokacin na ina primary school na gama primary school aka ce za a yi zabe za a yi zabe kuma tsakanin awolowo da shagari to mutanen kudu suka kawo mana zancen cewa awolo krista ne mu yi awolowo amma na da yake mu mun kalli cewa ba maganin kristanci ake ba maganin arewa ne a wannan lokacin sai muka ce to a'a me yasa ba za mu yi shagari ba to a gidanmu sai aka samu aka rabu gida biyu wasu yayin mu manya sai suka yi shagari mu kuma muka yi a walo amma me yasa kuka yi a walo wasu suka yi shagari eh sabida a wannan lokacin da muka aqidar addini ce aqidar addini ne aka cusa mana cewa shi a walo mm. krista ne wanda kuma idan aka ci wannan zabi a eh, wancan eh, lokaci eh, zai kyautata kuma mu da muka zama kristoci za mu zama a kan gaba mu yi magana um, bari ba shek uh, shek um, um, adamu shek bashir adamu aliyu yankin na arewacin najeriya mun sani dukkan ma'ana mun san irin masifin da suke ta'allaka a cikinsa akwai kashe-kashe tashi-tashi hankula sace sace mutane eh, da sauransu ga su boko haram ga isuwa ga wace tsiya inda nake ganin addinan na biyu sun fi samun saɓani shine shin waye fa asarar mutane tsakanin su biyu kiristoci za ce su ake kuntatawa musulmi su ce su ake kuntatawa a naka gani waye asarar rayukan mutanensa wato ina ganin har wannan za a yi magana eh. sai a kalli yanayin ayi tashin hankali da ke faruwa na farko dai a yankin north east hmm, shine aka yi shekara masu gabas shine aka fi a wannan shekarun baya banda yanzu da abin kuma girgira ya gangara wani bangara. yankin nan na farko wanda suka fiwa su ne musulmi hmm. kamar yadda aka sani kaga ana yin rigima a inda yake yankin musulmi ne hmm. kashi saba'in ko tamanin ko fiye da haka ko casa'in ko ma fiye da haka a ciki su suka fi yawa kaga aka ce an samu asarar rawuka ko asarar dukiya ko asarar wasu abubuwa abin da zai faru kenan yanzu bincike da bayani eh, akwai kristoci a wurin eh. an ce an kashe sama da mutum dubu talatin da biyar a wannan shekaru kamar yadda ta bada rahoto shekara ta gabata mutum dubu talatin da biyar da ake cewa sun mutu misali in ka kasa in kirista suna da kashi goma ma misali ba su kashi goma ba in ka dawa average su a nan wurin misali in ka dauki su kashi goma kashi nawa kin dubu uku da biyar kenan misali ko dubu hudu ko dubu biyar mm, ana magana sauran fa musulmi ne an ce an yi gudun hijira mutum sama da miliyan biyu mm. kaga nan ma ana magana musulmi ne suka fi yawa amma ni abin da nake so mu lura a nan wurin shine su yan ta'addan nan fa ba wanda suke kallo ba mm. su suka tashi afkawa kowa suke in suka tashi kuma kowa yawa sannan kuma illar da take faruwa ba wani bangare take shafa ba inda illar take dama wani ya koma gefe ya dauki abin da yake bance shi shi ya ce ni a aka yi wa hmm. yamanci ya nuna kamar shi kadai aka yi wa tun da gaba ɗaya mana misali mu a musulmi misali banda mai alfawa sarki musulmi mafi daraja a musulunci a shugabannin musulmi sarkin kano a a lokacin yana da rai an afka masa bayansa shehun borno an afka masa bayan bayansa akwai lokacin da aka yi hari sarakuna na yanka guda uku ɗaya daga cikin su da aka halaka shi a borno sannan masallacin da ya fi kowanne daga cikin tarihi a arewacin najeriya masallacin eh, mai matawa sarkin kano aka afka mutane ranar juma'a sama da ɗari da wurin tamanin ake magana wanda suka rasu a wannan harin a cikin masallaci hmm. da haka in aka koma aka keɓance lissafin ake cewa wane da wane to sai mutum ya ga cewa kamar wani bangare ake magana hmm. amma magana ta gaskiya tunda a kewayen abin yake faruwa ko mu ake afkowa tabbas hakika duk kiristan da ke gurin shi ma abu ya faɗo zai faɗa masa amma dai a koma a ce su ake akewa hmm. wannan gaskiya ba a fito da abin yadda ya kamata ba zan so in ji martanin ka game da wannan zancen sannan ina ganin kamar shi ya manta tarihi ne saboda idan muka duba 2009 da aka fara wannan hare-hare akan kirista aka fara a lokacin da aka fara jihar borno an fara kace kristoti don ba zan manta ba na kai wanke mota na mun zauna a wani wuri a gombe mm. muna wanke mota sai wasu yara suke cewa suna ba da labarin suna cewa to yanzu fa an sun bude rediyo karfe biyu mm. sai suka ce yanzu fa an kai hari an kone church an yi kaza sai suna madalla sai nake musu a'a ku bar maganan cewa ana kashe kristoci ko kuna jin daɗi a jihar borno mm. in ka duba gwaza in ka duba wurare da kristoci suke da tarihi a yanzu a jihar borno babu su domin aƙida da kuma yadda su boko haram da kuma yan ta'adda kayar baya suka taso mm. sun taso ne domin su goge wani abu kristanci a arewa don haka maganan cewa musulunci ne ko kuma musulmai aka fi eh, jiktawa duk wannan zance ne domin saboda asalin da'awa da suka taso da shi sun taso da shi ne domin su tabbatar da cewa babu wani abu kamar boko haram babu wani abu kristanci amma da suka zo sun ce boko haram ba ce boko haram na musulmi ko na eh to amma da suka zo ai in ka duba boko haram sun zo sun kasu gida gida har gida wajen uku ko amma asalin muhammad yusuf hmm. da ya kawo zancen boko haram ai aƙidarsa da da'awarsa yana zance ne akan zancen ya kawo da wani abu da aka ce boko boko kuma an la'akance shi da cewa duk kristoci 'yan boko ne kuma boko daga turai ya zo to duk wani abu da ya zamanto na boko na kristanci ana so a kawar shi a najeriya wannan lokaci muna maganar arewa maso gabacin najeriya mun san abin da ke faruwa a arewa maso yammacin najeriya a wurare irin su zamfara katsina sokoto kaduna niger da sauransu a nan wa ya fi jin jiki wannan daga baya kenan aliyu mustapha eh. da aka zo daga baya ka san abubuwa da suka faru daga baya da aka zo arewa maso yammaci da kake magana su sokoto su ina su ina din mm-hmm. wannan ababe ne da suka haifa 'yan gudun hijira na boko haram suka samu mafaka da suka samu mafaka kuma akwai 'yan siyasa da suka haddasa wadansu mutane da suke a ba mu wahala yanzu a najeriya mm. a wannan lokaci da jonathan yake kan mulki ina so in gaya maka cewa an yi amfani da ababe da dama domin jonathan shi krista ne ana son a musguna a cire shi karfi da yaji akwai bama bamai da ake tayarwa kamar yadda ya magana a masana. saboda yana krista ko saboda saboda shi kirista ne a wannan lokacin an yi ta tada bama bamai mm. kamar yadda ya magana a masallatai a gombe farkon suicide bomber mace a kwatagat a gombe aka fara a masallaci ko a coci a'a babu coci a kwatagat mace ta sa jigida ta zo ta tada shi shine farkon suicide bomber da muka fara samu a Najeriya. Mm. To idan ka duba wannan political suicide bombers ne domin a cire jonathan da yake mulki domin mun san a wannan lokacin malamai ba magana tattalin arziki ba ce ba magana siyasa ba babu babu zancen addini aka kawo saboda a wannan lokacin a masallatai aka yi ta bayanai aka yi ta maganganu cewa jonathan kafiri ne a fitar da shi shi yake haddasa waɗannan abubuwan a wannan lokacin an yi irin wannan zantuttuka ko mun san da su ka yarda da abin da ka ji ah. To a gaishe kuma da to bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana wa ce mu dawo inda da yake akwai zaɓe na siyasa a gaba shi za ka dubi 'yan takarar shugaban ƙasa irin su Atiku da Tinubu da Obi da Kwankwaso me tasirin su akan addini a zaɓe mai zuwa. Sannan kuma za mu sake duba maganar nan ta Musulun Musulun take da dalilan wasu Kiristoci na cewa ba za ta zaɓi Tinubu don bai zaɓi Kirista ba. yanzu kan a madadin su bakin namu shek Bashir Adamu Aliyu da Evangelist Musa Misal da kuma Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka wajen kawo mana su domin yin wannan muhawara ni ne Ali Mustapha Sokoto muke fatan mun baku labi lafiya. To madalla an gaishe ka Aliyu Mustapha Sokoto. To masu sauraro ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yarwa ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam.